وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a sha tara ga watan rabi'in thani hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa tana da dubu ɗaya da dari da talatin da huɗu. daidai da ɗaya ga watan march shekara ta 2013 a ci gaba da muhadara wacce muke gabatarwa domin taya 'yar uwa hannatu ibrahim samun karuwan aure da angonta abubakar adam allah madaukin sarki ya sa musu albarka muna musu addu'a allah ya zaunar da su lafiya iyayensu allah ya musu sakayya da dukkanin alkhairan duniya da lahira ita wannan muhadara da muka ɗauko ta a jiya mun mata take da cewa hassada sau da hassada annoba ce annoba ce da babu wani wanda zai kubuta daga gare ta sai wanda allah maɗaukin sarki ya kiyaye domin abu ne wanda ke cikin zuciya ita kuma zuciyar ɗan adam tana daga abin da shidan yake hijacking ɗinta ma'ana din yake mamaye ta ya juya ta yadda yake son ya juya ta ita hasadan nan ƙaramin yaro da ƙaramar yarinya ba su kubuta daga ita ba kamar yadda tsohon da ya haɗa hankali gaba ɗaya bai kubuta daga gare ta ba malami bai kubuta daga hasada ba haka ɗalibin da ke koyan ilimi shi ma bai kubuta daga hasada ba talakawa da ake jagorantar su ba su kubuta daga wannan wuta na hasada ba haka abin da ya shafi shugabanni su ma ba su kubuta daga hassada ba in kuka ɗauko ɓangarorin sana'o'i gaba ɗaya da mutane suke gudanar da rayuwarsu a ƙarƙashinta to sashinsu kan juna hassadan wannan al'amari ɗin shi yasa nake cewa hassada cuta ce ta annoba wanda wanda allah madaukin sarki kaɗai yi nufin kiyayewa shine wanda yake tsarewa allah maɗaukin sarki ka tsare mu daga wannan bala'i na hasada in ba manta ba mun tsaya ne inda mala yake bayyana mana zantattukan da malamai suka zantar dangane da hasada da kuma irin yadda malamai suka ja kunni cewa lalle a yi taka tsantsan da ita hasadan nan sakamakon irin illan da take ma addini take al'amarin ladan da mutum yake tattara wanda zai ci moriyansu a lahira illa to wani malami yake cewa min alamatil hasid yana daga cikin alamun da za ki ga mai hasada ki gane cewa la ashe wance mai hasada ce ashe wane mai hasada ne an ya ta'allaka idan shahida duk lokacin da kuka haɗu to a gaban idanki zai faran-faran da ki ai ta jararrako ana addu'o'i da fatan alkhairi a gaisa ki ga an saki fuska ke kya ce tun daga baki har zuci haka yake ma'ana ganin ido zai nuna cewa ba matsala in kuka haɗu da ita a gidan sha'ani za ta sakin maki fuska ta ta mu'amala da ke ta ɗauki yarki ta wani ta wani ta komi wayar tabu iza gaba in kuma ya zama an rabu ba a tare kin yi naki waje ta yi tata waje to kuma sai ta fara zaginki tana faɗin miyagun abubuwanki sannan shan mit bil musiba iza nazalat sai ta murna ya ta farin ciki idan aka samu musiba ta sauka ga wanda yake hassadanta kun gano wannan da kyau ko a gaban idan ke ke mutuniyar kirki a bayan idan ke ke mutuniyar banza sannan wani abu na bala'i yana sauka gare ki ko da za a zo a jajanta to amma kuma abubuwan da za a faɗi na farin ciki da jin daɗin faruwan wannan sharrin to kuma abin allah dare ne ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin wakila har ila wasu suka ce auhallahu subhanahu ila suleiman bin dawud allah madaukin sarki ya yi wahayi zuwa ga suleiman dan dauda alaihi salam allah madaukin sarki ya kara musu aminci allah ce usika bi saba'a ina maka wasici mana ina umurtanka da abubuwa bakwai saba'ata ashiya abubuwa guda bakwai na farko la taktabin salih ibadi kakkarka gibantar mutanen kirki daga cikin bayina a bayan idansu ka rika ambatan sharronsu kana masu ƙarya kana masu ƙage kana cin mutuncinsu wala tahsidanna ahadan min ibadi sannan kuma karka sake ka yi hassada ga wani daga cikin bayina wannan kowane ne faƙala suleiman sai suleiman ɗan dauda ya ce ya rab hasbi darasin yau ya ishe yana ɗan tsahirta tamu in iya wannan sannan aiman kari. sau da waɗannan abubuwa guda biyu haɗarinsu ya kai ya komo sau da abu ne wanda yake cikin zuciya idan zuciyanki ta natsu da aibat da ambatan aibin mutane a bayan idansu to sai dai allah maɗaukin sarki kawai kiyaye ki wannan shi ake ce ma giba an tambaya nan menene giba ya ce zikiruka a haka bima ya kara ka ambaci dan uwanka a bayan idan shi ga abin da ba zai ji daɗi ba in ya ji an ambaci wannan abu sai shi mai tambaya ce ko ya tabbata dan uwan nawa yana yin wannan abu ɗabi'an shi ne laifin shi ne ce kwarai ko ya tabbata ya ce to in kuma bai ba na ƙaga mai na ce ya yi fa sai ce wannan kuma ka shirga mai ƙarya ina fatan mun gane ya tabbata tana da mugun ɗabi'a da mugun hali da yanayi iri kaza ki je bayan idinta kina faɗi wannan shine giba shine allah ya ce ma annabin shi suleiman kar ya sake yi wannan illa na biyu sai ce hassada kun gano wannan ita kuma gibar nan a hadithi annabi ya ce a shaddu mina zina illanta ma fa har ya ɗaran ma illan zina muni saboda mazinaci na zina yana gama ta fa nan amma giba gwargwadon yadda maganan take tafiya gwargwadon yadda ake zuba miki zunubi idan kika faɗi a nan sai wanda kika faɗa ma ta gaba da maganar ta ɗiba gwargwadon zunubin ta ke kuma za a ci gaba da rubuta miki in ta gaya mutum ɗari suka fahimta suka yadda suka bi to zunubin mutum ɗari za ta tara miki kiyanan mun gano wannan da kyau ko shine ɓangaren munin nata shi sa karki saki ki zama mai giban mutane karki saki ki zama mai hasadantan mutane saboda girman waɗannan laifuffuka guda biyu annabin allah ya ce a bari tukuna sai ya iya wannan karatun ai mai ƙari allah maɗaukin sarki ya kiyaye an ibn mas'udin kala ibn mas'udin yace thalathun hunna aslu kulli khati'atin abu uku waɗannan su ne asalin kowane kuskure da kowane laifi da kowane sauka akan hanya ta kware wahzaru hunna ku yi taka tsantsan da waɗannan ababe uku iyakun walkibar ka shaidinku da girman kai da jin isa da ganin ke kin bi karfin kaza a matsayin ki na kaza a ce kaza duk abin da zai sa girman kai ke hankali da shi an tambayi annabi malkibir menene girman kai ya ce batul haq kin gaskiya wa ghamtun nas da raina mutane wani ai bai isa ba wanci wallahi bata isa ba sannan ga gaskiya kiri da mu zo ki ganta sai ki take ta wannan shine girman kai sai ce fa inna iblisa hamalahul kibar saboda shi iblis girman kai ya ja shi ala allah yasjida li adam ya taurin kai ya ƙi wa annaba adamu sujjada kun gano wannan da kyau ko duk wannan bala'in to girman kai ya ja mashi amma me ya haifar da girman kan kuma hasada ne ya za a ce tun kafin halittan adamu a gaban shi aka halice shi ya taso kuma a ce wai yau a fifita adamu a kan shi wannan ba zai yiwu ba to saboda wannan hassadan sai ya haifai man da ya haifai mashi da girman kai shi yasa a hadithi annabi yake cewa Allah ya gaya mai ya faɗi mana cewa alkibir ya da'i jin isa da girman kai wannan mayafin Allah ne duk wanda ya ɗiba ya fama kanshi sai Allah ya yafa mai jahannama kuwa Allah ya kiyaye wa iyyakum wal hirs ka shedinku da kwaɗayi ba wai kwaɗayi kina son ki ci alale ko ɗan wake ko gauda ko tubani ko ɓala ko hoci ko a kwaɗayin abubuwa kina son ki zama kaza yau a ce kina aiki a babban matsayi iri kaza gobe a ce kin shiga gida iri kaza kina hawa mota irin waɗannan kwaɗaye-kwaɗayen abubuwan da ka iya kai ki zuwa ga damuwa a zuci na iya haifar maki da mugun abu a cikin rayuwa munin abin da zai zama na dindindin ka ki da wannan sai ce fa inna adama hamalahul hirs saboda kwaɗayin wannan abu da shaidan ya ce ma adamu hal adulluka shin bana shiryar da kai zuwa ga bishiyan da in ka ci dan wannan ice to zaka dawama cin aljanna ba kwaɗayin wannan da kuma mulkun la da ya gaya mashi ya kai adamu ya ci abin da allah ya hana shi shine ala an akala mina shajara wannan kwaɗayin abin da shaidan ya mai shigo shigo ba zurfi ya sa ya je ya ci wannan kun gano wannan da kyau ko duk lokacin da mutum yake da kwaɗayin wani abu ko sai ya kai ga ya kai ma kanshi zuwa ga mahallaka yanzu allah shi yi aljannan nan baki ɗaya ya ɗauki adam ya ce zauna ka yi yanda kake so amma ka ga wannan to ka taɓa ta sai wani ya zo wanda wannan fa ba nashi ba ne sai ya ja shi gefe ce kaza kaza kaza kaza sai ya zara shi wa kuma sai ya zuru kun gano wannan da kyau ko amma me ya kai shi zuciyan tana kwaɗayin wani abu saboda ɗan adam an gina shi a kan san ɗaukaka san tabbata san wanzuwa san irin waɗannan abubuwa shi yasa ce ka yi ka tsantsan da kwaɗayi saboda kaga inda wannan abin ya kai adam wa iyakun wal ka shedinka da kuma yin hassada fa innabnai adam domin 'ya'yan adam innama qatala ahaduhuma sahibuhu hasadan saboda hassada ya sa ɗaya daga ciki ya kashe ɗan uwan shi uwarsa ɗaya ubansa ɗaya saboda hassadan wannan ya yi aikin da allah ya karba wannan kuma ya yi aikin da allah bai karɓa ba ya shirya ya kitsa shi a zuciyan shi bai ji daɗin abun ba ya lallaba ya je ya kashe shi kun gano wannan da kyau ko shi yasa hasada bala'i ce Allah ya kiyaye an Ibn abbasin ibnu abbas a cikin isra'iliyat ya ɗauko wani labari yana bayarwa don gane da 'yar falut cewa an samu rashin jituwa tsakanin dawud da kuma talut malamai suna cewa 'yan uwa ne dawuda shine sarki talut kuma shi ma yana son sarautar kun gano wannan da kyau ko kuma akwai hasada ba dan karamin hasada ba dama a gidan sarauta kowa na tunanin in wane ya kau to shi zai hau wannan karagar to sai ya kasance shi balut yana da ya sai kuma dawud sai ya aure ta kun gano wannan da kyau ko domin yadda suke bayyana cewa shi wannan baban shi sarki ne wannan ma baban shi sarki ne to sai kasance wannan ya rasu sai kanin wannan sai hawa sarauta to kuma duk sun haihu yan maza ne su to kuma wannan da baban shi da shi sai ya samu sarauta shi kuma wannan bai samu sarauta ba sai wannan kwaɗayin sarautar sai ya haifar mai da matsala tsakanin shi da ɗan uwan shi to kuma akwai auratayya tsakaninsu kun gano wannan da kyau ko to shine sai ya ce annaha in talaqat ita wannan ya sai ta je fa akhazat zikkan sun mala anhu hamran ta samu buhu sai ta cika shi da giya sun matayyabarhu bil misk sai ta bi bayan wannan buhun duk ta bi ta shafe shi da turare mai ƙanshin gaske wal'ambar da wani nau'i na turare mai daɗin ƙanshi wa'anwa itib da kowane irin nau'in turare wanda yake ƙayatarwa da birge mai sunsunan shi thumma abja'at zikka ala sarir dawud sai ta kawo wannan buhun da ta cika da giya ta shafe shi da turare sai ta kwantar da shi akan gadan dauda walaha bilhafi bilihafi dawud sai ta sa mayafi ta lullube shi da mayafin da dauda ke lullaba wa Afshad ila dawud zalika sai ta samu mijinta ta gaya mai cewa ga dabaran da na yi wa da al-makhda sai ta ɗauki mijinta dauda sai ta ɓoye shi a wani lungu wa a'lamat talut sai ta je ta samu talut sai ta gaya mai cewa ni ma na fahimci gaskiya baba ka ya dace kai sarauta kuma yanzu wannan da yake sarautar nan ni ma na gaji kawai miji ba wani abu ne uba shi ne asali saboda kawai na shirya maka yadda ka gama da shi in ka gama da shi ka kai ne sarki kai tsaye maƙalar ta ce halumma ila dawud zo ka samu dauda gaye can faƙatulu ka kashe shi magana ya ƙare faja'a hatta da khalal baita ya taho sai da ya zo ya shiga ɗakin wa ma'ahu saif ya ɗauko takobin shi sun maƙalar sai ta ce huwa za ka fashe anuka ga yi can kwance je ka yi yadda kake so da shi wa sha'anuhu kayanan kwance sai yanda kai da shi komi bai iya yi fawada as a sai je ɗaura wannan takobi ala kalbihi a zuciyan inda yake zaton nan ne zuciyan dauda sun mattaka alaihi sai jingina kan takobin yahuda shi har ƙasa hatta an fadahu har sai da ya fasa kirjin a zaton shi kuma ya fasa zuciya fanta bahal khamru sai giya sai ta fashe wana faka min hal misk to cin da giya dama akwai gas a jikinta nan da nan sai ta watso kanshin turare daki ya cike da kanshi gaba daya wattib daki ya kanshi abu ya daɗi khalis ya ce ya dawud talut ya ce ya kai dauda ma ka maitan wa kunta wa anta hayyun atyabu ka maitan sanda kake raye duk in ka shigo cikin mu kanshi kake kana burge mu wajen kanshinka kuma gashi yanzu ka mutu kuma kanshin da kake fitarwa ma ya fi kanshin da kake da shi sanda kake raye wa kunta tahiran kayyan wallahi kai mai tsarki ne ba ka da wani laifi ko zunubi ko wata illa ko yayake wana dima ƙanshin da ya ji sai na dama ta kama shi yanzu dama wannan har a wajen allah babban mutum ne har a wajen allah yana da maɗaukakiyar daraja to ni me na kai na kashe shi fabaka sai fashe da kuka wa akhadha saif sai wannan takobi fa ahawa bihi ila nafsihi shi ma sai nufi kirjin shi da shi ya sa takobin a daidai zuciyar shi zai ɓurma kanshi da kanshi liya ya saboda ya kashe kanshi fahtadhanathu ibnatahu sai yar shi sai ta zo ta rike shi wa kala ta ce ya abati ya baba malak me ya same kuma da kashe kanka kada da farta bi aduwika ka yi nasara kan makinka ka kashe shi wa qataltahu wa arahaka Allah minhu Allah ya hutar da kai da duk damuwan da ke ranka dangane da shi ko me haka wasa falakal mulk yanzu mulki ya zama naka sai da kai qala sai ce yabnatu ya ke yata kada alimtu annal hasada wal ghaira ce wallahi ba abin da ya ja min wannan bala'i irin hasada da kishin abin da Allah ya bashi hamalani ala qatlihi wannan su suka ja na kashe shi wa sirtu min ahalin nar yanzu na tabbatar wuta kawai ba wata wata wa inna bani isra'il yace kun ga banu isra'ila la yardawna bi zalika ba za su taba yadda da wannan ba fa ana qatilun nafsi ni zan kashe kai na ne qala sai ta ce ya abati afakana yasurruka an lam takun qataltahu yanzu ka ji daɗi a ranka in ya tabbata cewa baka kashe dauda ba qala na'am yace kwarai da gaske zan ji daɗi da ban kashe shi ba da abin ya fi man daɗi a rai qala fa dawo da minal baiti inda ta ɓoye sai je ta fito da shi fa ta ce ya abati innaka lam ba baka kashe shi ba wa haza dawud wannan shine dauda can kuma kaga ɗin dabaran da aka yi maka wani dima talo daga nan sai talo ta yi nadama muhallin sha na kawo wannan kisan shine duk mutumin da ya sa hasada a rayuwan shi bai zuwa ko ina sai nadama kuma mai hasada allah allah yake wanda yake hasadan ya mutu ko wani bala'i ya same shi tunanin irin wannan a cikin rai to yana juyawa ne ya koma kan mai hassada mun gano wannan da kyau ku shi yasa duk lokacin da kika ji hasada na wani ko wata duk abin da allah ya mata duk abin da allah ya bashi za mu zo zaki ji maganin da zaki amfani da shi a kauda miki da wannan wutan hasadar allah ya tsare mana imaninmu waƙila fi ƙaulihi ta'ala mala ya ce wasu malamai sun fassara faɗin allah da yake cewa ƙul inna ma harrama rabbi fawahisha ma zahara haramin hawa ma batsan ka gaya musu ubangiji na ya haramta duk wata alfasha ta bayyane da kuma alfasha ta ɓoye ƙila ma batsana sai suka ce alfasha ta ɓoye shine alhasadu yanzu wanda take hasadanki sai ku zauna waje ɗaya ku ta mu'amala ba ki sani ba saboda hasadan ai ba a goshinta aka rubuta ba abu ne wanda yake cikin zuciya hassada ba ki ganowa sai in an zauna an bayyana maki ɗabi'un mai hassada in kin gane to kina ganin yanayin sai ki ce to wannan fa hassada yake ne shi sa Allah ya hana alfasha shi hassada alfasha ce wa fi kutub a wasu littattafai aka ce alhasu da addu'u ni'imati Allah madaukin sarki ce mai hassada to cikakken maƙiyin ni'ima ta ce isa duk lokacin da kike ma wata ko wani ko wasu hassada to ke makiya ce ga ni'imar Allah sai ke hankali rigiman ba da su kike ba da Allah kike yi al asmai malam asma'i yace ce ra'aitu arabiyan ata alaihi mi'atun wa sana yace ya haɗu da wani mutumin ƙauye da ya tambaye shekarun ba ƙauyen sai ba ya ce shekara 120 yake yanzu wa qultu lahu asma ya ce da shi ma atwala umaraka kai me ko yasa ka samu wannan tsawon rai haka ga ka gadagam da karfinka kana kaiwa kana komowa baka da matsala ko kaɗan faƙala ya ce taraktul hasad ya ce hasada na bari fa sai na samu wanzuwa da ƙarfi na da lafiya na kuma na dade a duniya sau da mai hassada har kullum yana kwashi alherin rayuwan shi ne yana ba wasu sau da in kina aikata ayyuka na kwarai allah na muke tsawon rai yana ƙara yalwata lafiyanki da sauran abubuwanki amma hassada na shiginki to duk waɗannan abubuwan kuma sai ki rasa su allah ya sauwaka malai ce wal hasad kad la takhlu minhu nufus ita dai hassada to da wahala ki samu zuciyar da ba ta a ciki yani kad ya kuna tirariyar linnafs abu ne wanda yake tsallan baɗake ya shige zuciyar mutum walakin ja a fil hadith sai da ya zo a cikin hadithi annabi ya ce iza hasadda fal hasatta fala tabgi duk sanda ka ji hasada a ranka to kar ka sa mugunta wa iza zananta fala tuhaqqiq in ka ji zato mummuna ya shiga zuciyanka game da wani dan uwa ko ga wata yar uwa to kar ka tabbatar da zaton nan ka ce haba aini na ce a yi kaza dama ya'ani annal insan yajibu alaihi iza ra'a min qalbihi hasadan dan adam duk lokacin da ya samu burbushin hasada a ran shi dal yana hasadan wani Allah yabgi alaihi bi qawlin aw fi'lin kar ya sake ya kokarin wuce gona da iri da zalunci ta hanyar faɗin magana koya take ko wajen hira ne kin keɓe da ƙawayenki kina hasadan wani ko wata karki sake ki faɗi wata magana ta ɓatanci koya yake a bayan shi a fi'ilin kar kuma ki wani aiki na ƙoƙarin disa shi koma wane ne Fa'in na zalika min hisalil yahud wannan yana daga cikin ɗabi'un yahudawa alladina qala anhum wanda Allah ya magana a kansu ya ce am yahsiduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi ko yahudawa wai suna wa mutane hassadan falalan da Allah ya ba su ne magana atena ala ibrahim alkitaba wal hikima cikin hassadan da yahudawa suke ma iyalan gidan annabi ibrahim shine Allah madaukin sarki ya ba su littafi sannan ya ba su hikima wa atenahum mulkan azima kuma allah ya ba su mulki babba waɗannan abubuwan da allah madaukin sarki ya zayyana allah maɗaukin sarki ya ba da ilimin alkur'ani ya ba da ilimin hadithi ya saman ma mutum mulki da ɗaukaka da buwaya da karɓuwa cikin mutane waɗannan abubuwan suna daga abin da ke jawa a hasada kun gano wannan da kyau ko to annabi yana daga cikin iyalan gidan annabi ibrahim shine allah maɗaukin sarki yake cewa yahudawa suna masa hasadan wannan baiwan da allah ya masu ne me ya kawo magana hasada kuma su ma allah maɗaukin sarki bi masu wata baiwar ba shi sa shi mai hasada kullum ko yana jahiltan ni'iman da shi allah maɗaukin sarki ya mashi ne mai yiwa da allah ya mashi abin da yake hankoro yake sanya samun allah maɗaukin sarki ya dunkula ya bashi ta wannan abun a wannan yanayin bala'i zai zama mashi to amma da yake zuciyar ba ta da tsarki to sai kuma ya sa hasada a ciki wannan hasadan da zai sa sai ta ƙara ɓata alaƙan shi da mahalicin shi allah ya kiyaye mahala annal galiba annal hasida yabgi alal mahasud mahala ce mafi rinjaya al'amari a kusa ko a nesa shi mai hasada yakan yi zalunci ga wanda yake hasadanta din duk lokacin da kike hasadan wata zai wahala biki zalunce ta ba fa hawilu an yaktuma ni'matallahi alal mahasud idan kina hassadantan wata to kokari kike duk wata baiwa da Allah ya yi mata da duk wata ni'ima da take a kan shi so kike ki ɓoye wannan ni'iman kar a gani dan kar a yaba mata aw yazilun alal hasal alal hadal mahsud ko kuma ita kokarin sai ya zubar da wannan ni'iman da Allah madaukin sarki yi ma wanda yake hasadanta fa yajma'u bainal hasad to shi mai hassada bai taba zama har kawai sai ya ɗauko hassada wa bainal udwan da kuma wuce gona da iri kamar makaryaci ne bai taba yin karya kawai ya zauna lafiya sai ya haɗa karya da kuma rantsuwa bala'i guda biyu masu hallakarwa haka shi ma mai hassada bai taɓa tsayawa da hassada kadai sai ya haɗa ta da udwan wuce gona da iri ta hanyar magana wuce gona da iri ta hanyar aiki da sauran abubuwa sanda uduwani ya shiga zuciyar mai hasada to kokari zai iya haifar da gaba tsakanin al'umman annabi in da rikicin shi tsakanin shi da wane ne to yanzu ya hada rikicin ya zama annabi na ciki ya shigo da allah cikin wannan rikicin allah maraukin sarki ya kiyaye mala ce annal hasida ya ni'matallahi ni'amatallahi alaihi shi mai hasada har kullum yana raina ni'iman da Allah madaukin sarki ya mashi li'annahu yara annal mahasuda domin yana ganin shi wanda yake hassadantar akmalu minhu ya samu darajar da ta tashi ta cika wa afdalu kuma ta tashi falala fayazdari lahi alaihi sai a wayi gari yana raina wannan ni'iman da Allah madaukin sarki ya mai wala yashkuruhu subhanahu wa ta'ala alaiha sai kasa gode ma Allah kan matsayin da Allah ya bashi kullum yana fafutuka yana kokari sai ya cimma wancan ko kuma ya barar da wancan ko kuma ya abin da dai a fasa kowa ya rasa wannan shine ɗabi'an mai hasada a kusa yake ko a nesa yake to bayan da malai ya kare kawo mana zantuttukan malamai da suke fallasa da tonan silili dangane da al'amarin hasada sai yake ce mana alhasidu ya ƙa'ufe mahadir shi mai hasada to yana saka kanshi yana afkar da kanshi zuwa ga abubuwan da allah ya hana a san kike hasadan wata to a daidai wannan lokacin kina saka kanki cikin wani bala'i na laifuffuka da allah madaukin sarki ya haramta kenan ga zunubin hassada da musibin da za su biyo maki baya duniya da lahira sannan a daidai wannan lokaci kuma ga bala'in zunubin da kike aikatawa yanzu kuma ya haɗu da musibin da za su biyo bayan wannan awwalan a karan farko mala ya ce karahiyatihi ma kaddara hulla shine shi ne hasada kullun zuciyan shi na kin abin da Allah maɗaukin sarki ya kaddara fa inna karahatihi ma an amallahu bihi ala haza shaks domin shi mai hasada lokacin da yake kin wata ni'ima da Allah ya ba wani yana ganin wannan bai dace ba wannan bai cancanta ba matsayin shi bai kai ba shine ya kai to a daidai wannan lokaci yana kara karahatu lima qaddarahu hulahu, yana kin abin da lima qaddarahu kaunan abin da Allah ya kaddara wanda zai faru a duniya ne wa mu'aridatul liqada'illah kuma yana jayayya da hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kene yanzu shi mai hasada kullum yana rigima da kaddara rukunin shi na shida na imani to bai cika ba saboda bai dada da alqada'u wal qadar ba bai dada abin da Allah ya hukunta ba ganin yake wani ne ya sabbaba mai kaza su wani ne suka yi mai kaza wani kaza shi kaza shi dai shi dai shi dai sai manta da Allah to sai kullum rikici ba ɗan ƙarami ba tsakanin shi da Allah sai kuma yana zargin allah a bisa rashin ƙwarewa a bisa bai iya tsaye da abubuwa a yadda ya kamata ya tsaye da ba ko bakin shi bai faɗa haka ba to wannan hassadan na wakiltin shi na fassara haka kisa ke hankali thaniyan na biyu annal hasada ya akulul hasanat hasada na bi ta cinye ladan aikin mai yinta kama ta akulun narul khatab kamar yadda wuta ke cin kirare kalli da yadda wuta ke cin kirare ko to haka hassada ke cinye ladan aikinki li'annal ghaliba annal hasida mala ce don mafi rinjayen al'amari kun ga mai hassada ya atadi alal mahasud so da dama yakan wuce gona da iri akan wanda yake hassadanta bi zikiri ma ya karahu ta hanyar yana ambatan abin da wancan baya so na batanci. Watan firin nasa anhu kuma zai ta kokarin kore mutane daga shi wanda yake hasadantan ina nuna wani mutumin banza ne wani bai cancanta ba bai da kyawawan ɗabi'u bai da mu'amala mai kaza yana ta kokarin batanci da cin mutunci da sharri da ƙage to sanda yake wannan aikin kun ga yana aikata abubuwan da Allah ya hana sannan yana taba haƙƙin shi wanda yake hasadanta a daidai lokacin bai haƙura da laifin hasada ba ya haɗa da wasu laifuffukan kuma to ana nan wa hutta min qadarihi wa ma ashbaha zalika ana nan a wannan yanayi sai ya rika kokarin zubar da darajar wannan mutumi da abin da ya kama da haka wa haza min kaba'ir dhunub wannan yana daga manya-manyan zunubai allati kad tuhitu bil hasanat wanda mai yin haka ana wawushe ladan shi ana mika ma wanda yake ma wancan aiki shi za kar ki yadda hassada ya sa ki ta surutu ga mutane kina zagi ko ba sai kin ce e na yadda abu kaza hasada bane irin abubuwan da muka gabatar tun daga jiya har yau shin kina jin irin wannan a bisa ni'iman da Allah ya ma wani kina jin baki jin daɗi kina iya maganganu na batunci kina iya sharri kina iya kaza kina iya kaza sakamakon baki ji daɗin wani abu ba wannan shine hasada kawai kuma ki hankali zaki ta tara ki da yawa sai a waye gari ladan nan an ɗiba an mika mota a lahira ke kuma ya wuta da ki Allah ya kiyaye na uku ma ya ƙa'u fi kalbin hasidin min hasarati wal jahimi wan nar allati ta'kuluhu akalan shine irin abin da yake ɗarsasuwa a cikin zuciyar mai hasada na jin shi dai an cutar da shi shi dai ba a kyauta mai ba irin ni'iman da wani ya samu bai cancanta ya samu wannan ba ko ya faɗa ko bai faɗa ba ke rayuwa ke kaiwa da komowa cikin zuciyar shi to wannan yana kai shi zuwa ga jahannama da wuta wanda sakamakon wancan abin da yake yi to zai biya wawo shi duk ayyukan shi na kware kullama ra'a ni'matan min Allah duk lokacin da ya ga wata ni'ima daga Allah ala hazal mahsud ga wanda yake hasadanta igtamma wa daqa sadarahu wannan sai kara mai kunci da damuwa a ran shi wa sare rakibu hada shakhs kullun zai rika sa ido da kaiwa da komowa nan ne su wani suke wani me yake ina yake kaiwa da komowa ina yake samun kuɗi da su yake mu'amala me kaza kaza zai ta sa ido kan wannan kullama an amallahu alaihi bi ni'matin in ya ga wannan ya samu ni'ima ko canza hijabi kika yi ko niqabi kika sai sabo ko takalmi ko jaka hazina bakin ciki ya kama ta kenan wa tamma wa dhaqa alaihi duniya sai duniya ta ƙara mai kunci kun gano wannan da kyau ko ya rasa yanda zai abun duniya di ya biya dugun zuma ya dame shi saboda me saboda wai kawai wani ya samu ni'ima ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa dace rabi'an na hudu ya ce anna fil hasadi tashbihan lil yahud mala ya ce kun ga al'amarin hasada to akwai kamanceceniya da yahudawa duk wanda ya sa hasada a ran shi to ya yi anko da yahudu ma'alumun abu ne sananne anna man ata haslatan min hisalil kuffar duk wanda ya je na aikata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un kafirai sara minhum wannan zai zama daga cikinsu fi hazil hasla dangane da ita wannan ɗabi'an liƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganan annabi da yake cewa manta tashabbaha bi duk wanda ya kokarin kamanceceniya da wasu mutane ta wannan mutum yana daga cikinsu domin mun karanta a baya cewa yahudawa suke mamumine hasada ko wannan hasadan ta kai ga sai da suka shirya kashe manzan allah ta hanyar samun guba a cikin abinci ta hanyar yi ma annabi sihiri wanda labid ibn al-asam yayi domin kashe annabi saboda tsaban hasada wannan hasadan ta sa yahuda gaba daya suke taron dangi wajen karyata manzan Allah aka yi da su su tuba ya ki tuba saboda me saboda su manzan Allah ya masu laifi Allah ya masu laifi saboda su ba shi suka so a ce ya zama annabin ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace khamisan na biyar annahu mahama kana hasaduhu wa mahama ƙauya la abadan an yarfa a ni'amatan lahi alal gayir mala yake cewa diyan da hasadan ne hassada ta kai ta ƙara burin ƙasa ta kara ɗaukaka ta kai diyan da ta kai ba zai iya kau da ni'imar allah alal ga wanda yake ma hasadan ba yau in allah madaukin sarki ya ɗagawa ne kai shi wani watsi sai dai ke tama kanki azaba ta hanyar hassada ba za ki taba iya canza wannan hasadan a kusa ko a nesa ba iza kana haza gairu mumkin to in mutum ba zai iya ba to fa kaifa ya kafi kalbihi hasad to da wani dalili ne zai kokarin sa ma zuciyar shi hasada mun gano wannan da kyau ko cin da ba za ki iya canza abin da Allah madaukakin sarki ya tsara ba da wani dalili ne za ki rika sa ma kinki hasada kawai ki cire allah madaukin sarki ya ga dama ya tsara kaza ya kasance to wannan tsarin da allah madaukin sarki ya tsara ya kasance din haka zai ci gaba mutum ya gamsu ya ci gaba haka ko bai gamsu ba allah ba zai canza saboda hasadan mai hasada ba sadisan na shida annal hasada yunafi kamalal iman hasada na kora cikin imanin bawa kun gano wannan da kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Sau da maganar annabi da yake cewa la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku bai taɓa tabbata hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi har sai ya soma ɗan uwan shi abin da yake soma shi. wa lazimun haza an takraha an tazula lahi ala akhika abin da ke lazimtan wannan sanda kake ji a ranka ni'iman Allah ta rabu da ɗan uwanka ko to fa iza lam takun takrahu an tazula lahi alayka in kai ba ka son Allah ya kau da ni'ima a kanka fa anta lam tuhib li akhika ma tuhibbu li nafsika to baka so ma dan uwanka abin da yake so ma kanka ba kenan daukaka iri kaza matsayi iri kaza da ba ka son dan uwanka ya samu kai kana so ko eh to baka da imani wa haza yanafi kamal al iman wannan yana tun tunkuɗe cikin imani ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa karki saki wannan abin ya shiga cikin zuciyarki ki ji kina kiyayya da wata ni'imar da Allah maɗaukin sarki yema wata ko ta kasan ki ne ku yema wata ko ta saman ki ce yema wani ko da abokin gaban ki ne ki gode ki ce Allah ya sa ma wani albarka cikin ni'imar da Allah ya mai ke kuma ki je ki nema a wani wajen sabi'an na bakwai annal hasada yujibu i'rabil abdi an su'alillahi ta'ala min fadlihi hasada in ta ci zuciyar mutum ko to tana hana wannan mutumin roƙon falalan Allah fatajiduhu da'iman muhtamman bihazan hazan ni'ima kullum abin da ke damun shi shine an yi kaza wani na nan samun ɗaukaka wani na nan samun kuɗi yana nan yana samun karɓuwa wannan ni'iman da aka yi ma wannan ita ta damun shi allati an amallahu biha ala ghairihi wanda Allah ya yi ma wani shi ni'iman wala yas'al Allah min fadlihi wannan za ta kange shi da je ya roki Allah shi ma Allah ya mai wannan falalar wa qala ta'ala hakika Allah madaukin sarki ya ce wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'din ku daina gurin falalan da Allah madaukin sarki ya ma wasu in Allah ya ma wata falalan iya kitso ke Allah bai maki ba kake gurin ke ma sai kin iya wannan nemi wani falalan ke kuma ki je ki iya kunshi mun gano wannan da kyau ko Allah ce kar ku yi wannan lirrijali nasibun mimma kasabu maza suna da kasan abin da duk suka aikata za su ɗibi kasansu a lahira walin nisa'i nasibun mimma tasabna su ma mata za su ɗibi kasan abin da su ma suka aikata sai ce was'alullaha min fadlihi in Allah ya ma wani falala kuma ku roƙi Allah ya muku wani irin falalar amma in kika sa mu kanki wutan hasada ku to ta roƙon Allah ba za ki iya ba kina kallon Allah sai kasa roƙon shi babban damuwanki wanci babban damuwanki wani duk mitin ɗinki da duk keɓewanki da duk ziyara da abin da zaki ce ma zumunci in kin fita yi gaba ɗaya shine yanzu ya za a yi da wanci ya za a yi wancan ni'iman a rasa ta wani irin shigo shigo ba zurfi za a yi ya za a ziga kaza ya za a ɓata kaza ya za a turguda kaza abin da zaki ta yi kenan har a waye gari ki ɓata lokacin ki baki roki Allah Allah ya maki ba in ko ɗan adam na iya ɗaukaka shi ko da kila wanda yake mahassadan ma ya ɗauka shi sama da haka Allah ne ke yi shi yasa kawai mutum ya roƙi Allah kuma ya ci gaba da biyayyen dokar Allah sai Allah madaukin sarki ya mai abin da duk yake so Allah ka kare mu daga bala'in hasada thaminan na takwas annal hasada yujibu zira'i ni'matallahi alaihi hasada na sa mutum ya raina ni'iman da Allah ya mashi ai annal hasida shi mai hasada yara annahu laysa fi ni'ima gani yake shi bai cikin ni'ima yanzu idan kina da mota kina hawa kina jin daɗi ana nan sai makociyarki sai ta je ta siyo motan da ta fita ki kyau ta fita ki komi sai ki sa ma kanki hassada wannan ni'iman da Allah ya baki na hawa tsohuwar mota sai ki raina wannan ni'iman da Allah ya maki maimakon ki gode ma Allah sai a waye gari ki raina wannan ni'imar sai ki riga Allah bai maki komi ba ai da ke Allah ya ba wance ita kuma ta ci gaba da hawa a caɓanta kun gano wannan da kyau ko wannan shine hasada wa anna hazal mahasur fi ni'matin akbar minhu kullun sai riga ganin kai shi wani fa yana da ni'iman da ta fitawa wa hina idhin yahtaqiru ni'matallahi alaihi a wannan yanayin sai ya raina ni'iman da shi Allah ya mai fala ya komu bi shukuriha ba zai tsaye wajen gode ma ni'iman ba bal ya ta'asu sai daga yana ja da baya ma ga Allah duk wani aikin alheri da yake yi wanda mai yiwa in sun taru Allah zai mai ninkin ba ninkin na wancan sai ga ya ja baya kan aikin alheri sai koma yana yin wasu ayyuka a zaton shi na alheri ne a ƙarƙashin su kuma sai kasance na fusata Allah ko mun gano wannan da ke ku domin da yawa ko wanda sun nufi yin ayyukan alheri sai kuma a waye gari aikin nasu ya rikide ya zama sharri ne Allah ya sauwaka tasi'an na tara alhasadu khuluqun zamimun hasada muguwar ɗabi'a ce li'annal hasid domin shi mai hasada ya ta tabba'un tattabba'u lahi alal khalq bi fi mujtama'ihi yana bibiyan ni'imomin Allah da Allah yake mabayi a inda yake rayuwa gaba daya kun gano wannan da kyau ku zai ta binciki wance yaya wane yaya wane yaya me suka iya kowa zai mahasada, ana cewa wani ya samu wani abu sai ya ji zafi a ran shi wancan na sa sabon hijabi ta ji zafi a ranta wani ya samu katsa ya ci bai ji daɗi ba shi dai shi kaɗai Allah ya mai wa hawul bi qadar bi qadarin ma yumkinuhu an hula bainan nasu wa bainan hazal mahasud kuma kokari yake kullum fa ya raba wancan da yake mahasada sauran mutane ya ware wasu ya kurabu da shi kullum aikin shi kenan ya tuttun kuɗi mutane ga wanda yake ma ya ta nuna masu cewa wane fa ba mutumin kirki ba ne wane mutumin banza ne wance ta iya ba in za ta yi biki duk ajiya ko kore mata mutane in ta haihuwa ta yi a hana mutane zuwa mata barka duk wani abin kirki a ta kokarin tuttun kuɗewa bil khatti min qadarihi hayanan. wani lokaci an nuna cewa ba mutumin kirki ba ne wa bis jira'i ma ya ƙomu bihi min alkhairi kuma duk wani abin alheri da ya sai an gwasale sai an kushe ne an tafi wannan shirman wannan bai yi ba da wane ma abin ai da ba haka ba kai lalla shirme ne ila gairi zalika iri irin abubuwa masu tarin yawa mai hasara zai ta yi har sai ya ga shi dai ya ɗauki fansan abin da yake zaton allah ya mai na fifita wani a kan shi ashiran na goma mala ya ce innal hasada lalle ita hasa innal hasida lalle shi mai hasada iza hasada duk sanda ya hasada falagalib an yi atadi alal mahasud sai ya wuce gona da iri akan wanda yake mahasada wa hina izin ya akhuzul mahasuda min hasanatihi to sanda yake batanci da zagi da sharri da kage da kokarin batanci to a lokacin shi wanda ake mahasada yana kwashe ladan mai hasada ne fa in baqiya min hasanati shay'un in ya rage lada oho wa illa in ko bai da shi a kada min sayyi'ati sai a ɗibo zunubin wanda yake mahasadan fatariya alaihi a ta zuba mashi sun hafin nari daga ƙarshe sai a jefa shi a wuta kun gano wannan da kyau ko to don allah mai riban hasada akwai riba ciki isa ki hankali kina jin hasada zai shiga ranki ko kokarin tun kuɗe ta ba wani fa'ida cikin al'amarin hasada a kusa ko a nesa ta ja miki bala'i a duniya kuma wanda yake ma hasadan duk fa kokari da kwado da zaki ko aikin banza kike saboda izza ta Allah ce Allah ke waɗannan abubuwa duk yanda kika so a yi maki ko a yi mawaninki wallahi sai Allah ya ga dama tirran gini tirran zane Allah ya tsara abin da za a duniyan nan tun kafin halittar duniya da shekara dubu hamsin har wannan abin da muka aje shi anan ko wallahi haka Allah madaukin sarki ya tsara za mu aje shi a wajen nan kafin a yi duniya da shekara dubu hamsin in kin yadda da wannan kin yadda da kaddara in ba ki yadda da wannan ba kin ce wannan ya zama jako to aiki ya same ki walakin iza qala qa'il sai dai duk waɗannan bayanan da gabatar da mai magana zai ce iza wa qala hasadu fi qalbi to ala ta mala yanzu in hasada ta shiga raina ghairi ikhtiyari ni ban zaɓa hasadan ba na ina yin tunkuɗe hasada ta ci birki sai ta shigo amma huwa dawa to me magani yanzu in kin ji ana neman magani cuta ta samu kenan ko to sai malam sai ya ce eh, ilam ka sani annal hasada min al amradil azima lil hasada na daga cikin cuta ciwo mai girman gaske wanda ke cikin zuciya wala dawa amradal kulubi illa bil ilmi wal to kuma ba abin da ke magance cutan zuciya sai ilimi da aiki wal ilmun limar limardil hasad ilimi wanda ya fi kowanne amfani da ke maganin ciwon hasada huwa an ya arifa ta hakikan shine mutum ya sani lalle annal hasada dararun alaika fi duniya wa din shi mai hasada ya san cewa wannan hasadan da yake yana cutar da duniyan shi ne sane yana cutar da addinin shi ne mai yiwa kina sa ran nan da lokaci kaza in ke yar makaranta ce kin gama za ki nema aiki ko in kin san kin taba wata hasada saboda tana samun cinikin kalallaba ko to sai kin gama aikin kuma karatun aikin ya samuwa wannan hasadin na cutar da ki sannan wannan hasadin na cutar da addinin ki? wa annahu la darara fihi alal mahsud fi dunya kuma shi wanda kike hasadantar ba wani cutar da shi da zaki iya yi wa din ko ba ke cutar da addinin shi ba bal yantafi'u bihi ma kai zai ma amfana da ke cikin biyun ne duka sanda hasada ga mai rabo masu iya magana suka ce taki ne zai ta samun ɗaukaka a duniya ne sannan na biyu kuma yana cinye ladanki wa mahama arabta hara lokacin da ke gane wannan an basiratin ta hanyar tunani da hangen nesa da basira walam takun aduwu nafsika wa sadiqu aduwuka eh, eh, farrakta hasad la mahala in kika gano cewa shi wanda kike mahasadan ba maƙiyinki bane ba ki da maƙiyi illa ranki sai ki gane wanda kike mahasada shi abokinki ne wanda kika ɗauka aboki kuma shi ne maƙiyi shine hasada don kin gane wannan to kin raba da hasada kenan amma kaunuhu dararan alaika fiddin. din cutar wanda zai samu mai hasada a bangaren addinin shi wa huwa annaka bil hasad sakhitta qada Allah ta'ala duk lokacin da mutum yazo yana hasada to kai tsaye wannan yana fushi da hukuncin Allah ne wa karihita ni'matahu allati qasamaha baina ibadihi kuma mutum na jefa kai cikin bala'i ne na kin abin da Allah ya raba na ni'ima ya kasabta ya ba bayan shi wa adlihi kuma yana kin adalcin Allah Allah alladhi aqamahu fi mulkihi wanda Allah ya ce shi ne mulki ne na adalci mun gano wannan da kyau ko kuma ya tsara wannan hikiman mulkin nashi kuma yana zartar da shi ga inda ya ga dama in kika ce bi iya ba matsayin da wane ya samu bai cancanta ba kina so ki ce Allah bai iya ba Allah bai cancanta ba abin da Allah ya babu hikima to sai Allah ya maganin ki kuwa fastan karta zalika wastabsha'atahu sai ga mutum na kin wannan abu kuma yana kyaman shi Allah ya tsara abu ke ki tsarin Allah Allah ya hukunta abu ki kyamaci tsarin Allah to kin shiga uku wa amma annal masuda yantafi'u bihi fi din wa dunya fawadihun kuma kenan shi wanda ake hassadanta yana amfana da mai hassada duniya da kuma addinin shi amma manfa'atuhu fi din irin amfanin da mai wanda yake hasadanta yake samu da mai hasada fahuwa annahu mazlumun shi wanda yake hasadanta zaluntan shi ake min jihatika daga ke mai hasada la siyama iza akharaja kal hasad ilal al muddin in hasadan ki bai ja kin yi shiru kina jin zafi a rai kaɗai ba har kina magana da ƙawaye kina magana da wasu kina magana kina batanci iri-iri wal fi'il kina yin wasu abubuwa a aikace da shi wasu programs da shi wasu abubuwa na batanci bil kina hanyar giba walƙada da suka wa hata ki sitirihi da tona mai asiri wa zikir masawihi da ambatan miyagun ayyukan shi wannan fa hadiyan ta hadiyan ilahi wannan kyauta ne wanda kike ɗiba kike bashi na me na ladanki a'ani annaka bi zalika tahdi ilai hasanatak a daidai wannan lokaci kina ɗiban ladan ayyukan ki ne da zaki shiga aljanna ki samu ɗaukaka a duniya kina ɗauka kina kyautar da shi hatta talqahu yawmal qiyama har a waye gari sai kun haɗa ran tashin alkiyama ke mai hasada ki samu kanki mu fallasan an miki fallasa maharuman anin ni'ima ni'imar lahira ba za ki samu ba kama haramta fi duniya anin ni'ima kamar yadda a duniya ma ni'iman duniyan ke samun waki ke ta bakin ciki fa ka annaka aratta zawalan ni'ima anhu kamar kin yi nufin ni'ima ta kare daga gare shi falam ta zal ko ba ta kare ba na'am kana alaihin ni'ima ni'ima za ta tabbata ga wanda ake mahassada a nan duniya id wa kafaka a lilhasanat fanaqaltaha ilaihi fa'adamta ilaihi ni'ima ila ni'ima a nan gidan duniya ga dai shi yana cikin ni'ima hasadanki bai cire shi daga ni'imar ba kuma in aka yi sa'a kina da wasu ayyuka na lada kina nan kina batanci da sharri da kage da komi to sai a rika ɗibo ladanki kuma ana bashi kin ga ya ƙara ni'ima akan ni'ima kenan ke kuma mai hasada wa adabti ila nafsiki shakawa ila shakawa ga zafin hasada ni'ima baki same ta ba sannan kuma gashi kina asarar lada ko kuma in ma baki da ladan ana ɗibo zunubin ta ana ɗora maki to me amfanin hasada. wa ammal hasad har ila malam kafin ya faɗi cutan hassada kina ƙara maganin hassada kina ƙara falla samu hassada asiri ne inda yake cewa fa innahu aidan yujibul bughdil lil mahsud in kina ma wata hasada zuciyanki na kin wanda kike hasadantan ne kuma a musulunci haramun ne musulmi ya ki musulmi wa in lam yakun min jihatihi idha ko da baki cutar da ita da magana ko wani abu amma zuciyanki na ki to wannan laifi ne wa sababun yaqtadil ghadab wal hiqat to shi wannan ƙiyayyen, wannan hasadan na sababar da ƙiyayya da kuma ki ji baki son musulmi waye da wani hasada aidan ila jihad al haq sannan kullum mai hasada to hasada na sa ki gaskiya hatta yamna min qabulan nasiha in mutum yana hasadan wani da wani nan zai zo mai nasiha ba zai karba ba wa ta'allumul ilm da wanda ake ma hasada zai zauna yana karantar da ilimi shi mai hasadan ba zai zo ya saurara ba fa kam min jahilin yashtaqu ila al ilm da yawa za ka samu jahilin da yake da bukatan wani ilimi wa kada ya fi razilatul jahali ya yadda ya zauna cikin kaskantan jahilci listin kafihi an yastafi da min wahidin min ahali baladihi saboda yana kyama a ce kaman shi shine zai je zauna gaban wani daga cikin mutanen garinsu saboda yana hasadan shi au a qaribihi ko wanda yake kusa da shi je amfani da wannan ilimi hasadan saboda ɗan karan hasada wa bagiyan alaihi da kuma ƙetare haddi da zalunci fa huwa ya arido anhu sai ga ya rabu da mutumin kwata-kwata wa ya takabbara alaihi yana mai girman kai ma'a ma'arifatihi bi annahu yastahiqqu tawadu tare da cewa ya san wannan da yake mahassadar ya cancanta shi a matsayin irin shi ya kankan da kai wajen biyayya bi fadli ilmihi saboda Allah madaukin sarki ma wancan malamin fadalan ilimi a kan shi walakin hassad sai dai ita hasada ya ba'athu ala an yu'amilhu bi akhlaqil mutakabbirina sai hassada ta sa ya ɗabi'ance shi ya mu'amalance shi da mu'amala irin na masu girman kai wa in kana fi batnihi laysa na sahu fokahu ko da yake a can cikin zuciyar shi bai tunanin yana gama da wannan ko ya tunani shi ya san ƙarya yake yi to amma hassada ke irin wannan illar sai a waye gari kina da 'ya'ya waɗanda suna buƙatan ilimi sai wata kishi yake ce ko wata wanda kuke makaranta tare ko wanda dai ba kike ki ta buɗe makaranta gashi za a amfana maimakon ki ɗibi 'ya'yanki ki je ki kai sai ya da ya sa ki bar cikin jahilci ke ba za ki ba kun gano wannan da kyau ko hassada na haifar da wannan fiye da diyan da kike zato hassada sai ya sa mutum ya zauna da yunwa har cuta ta same shi da dai ya siyayya wajen wani da yake ki gara yunwa ta kashe shi yadda shi mai hasada bala'in shi duniya da lahira ne kar ku manta malam ya yi tambaya ne wasu magunguna zai yi amfani da su in ya gane cewa cutan hasada ta same shi yanzu abin da muka gabatar a baya ko nan kaɗai muka tsaya mun fahimci cewa lalle hasada cuta ce to me magani faljawab an sa kan haka anna dawa'a ya kunu bi amraini maganin da za a bayar to zai kasance ta hanyoyi biyu ne al'awwal na farko al'irad an haza bil kulliya shine in kin ji hassara ta shiga zuciyanki ki tun kuɗe ta gaba ɗaya wa an yi ta nasa hada she wannan abin da ya sabbabar maki da hassadan ki sha kulatin ɓangaro da shi wa an yashtagila bima yuhimmuhu fi nafsihi mutum ya ci gaba da abin da kawai ke gaban shi wanda ya saba yi da da kina yin abu guda biyu sai Allah madaukin sarki sai ya ɗaukaka wata a kanki sai kika ninka abin da ya zama biyar to waɗannan sun zama laifi ko da aikin Allah ne mun gano wannan da kyau ko saboda waɗannan me ya haifar da su hasada ne kun gano wannan da kyau ko to Allah wadare da su me ya kamata ke shine waɗannan guda biyun da kike yi su kaɗai za ki ci gaba da su kun gano wannan da kima ko domin ki kori wancan hassada in ba haka ba kuwa sai kin waye gari kin rasa komi duniya da lahira afani mala ya ce na biyu an yi amila wa ya tafakkura fi madarar hasad mutum ya rika tunani dangane da cutuwan hassada da za ta yi mai fa inna tafakkuri fi madaril amal yujibul an anhu in kin san in kin yi wani aiki wannan aikin zai haifar maki da bala'i wannan zai sa ki guje ma wannan aikin to kullum ki rika tunanin irin mugun aƙiban hassada ثم يجرب إذا أحب الخير bihi a به أعطاه الله هل يكون hada خيرا sai ki rika gwada kanki to yanzu misali inda ke ne allah ya maki ni'ima ba wanin ke ba za ki so irin wannan hasara a ce ake maki in ba za ki so ba to kake ma wani kun gano wannan da kyau ko kar ki sake ki ma wani sai kuma mutum ya nemi hanyoyin da zai bi ya silale ma wannan hasada ya samu hanyoyin da zai rika ma wanda yake ma hasadan addu'a ya mu'amalanci waɗanda yake mahasada da kyautatawa ya rika gamsar da zuciyar shi wajen jin daɗin mu'amala da su wajen jin daɗin wannan ni'iman da Allah ya basu su don duk abin da ya fi ba zai iya canza abin da Allah ya tsara ba zai wahalar da kan shi ne a banza a wofi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan a wannan gaba shi ne ɗan takaitaccen abin da za mu ambata sakamakon ƙurewar lokaci muna yin addu'a ta musamman ga ita amarya hannatu cewa allah maɗaukin sarki ya sa mata albarka kuma ya zo na daita lafiya a gidan mijinta ya lallabe ta da arzikin duniya da lahira iyayensu da suka haife su suka yi tarbiyyansu allah ya saka masu da alkhairi allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka darajar su duniya da lahira allah maɗaukin sarki muna roƙonka da sunayenka da siffofinka maɗaukaka sauran 'yan mata da zaurawa allah ka ba su mazaje na ƙware masu addini da kyawawan ɗabi'u su kuma matan aure allah maɗaukin sarki ka zaunar da su lafiya ka ba su ikon tarbiyyan 'ya'yansu a bisa abin da kake so kuma ka yarda da shi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace fasbanaka allahumma biyan duka an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum in ga ki hutar bayan annabi ya ce akwai fasadun arid